Hoto na biyu Naman cikin kogi Sarakuna ta biyu Sura biyar aya sha uku zuwa sha tara Bayan da na'aman ya yi fushi, bayansa suka roƙe shi, suka ce, Idan mutumin Allah ya ce ka yi wani abu, ba za ka yi ba? Me zai hana ka yi biyayya da abin da ya ce domin ka sami lafiya? Na'aman ya yarda ya tafi kogin urdun ya nutsa sau bakwai ya warke sumul na'aman ya ji daɗi sosai ya yi murna da samun lafiya na'aman da mutanensa suka koma wurin ilisha sai na'aman ya ce yanzu na gasganta ba wani allah a cikin duniyan nan sai allah na isra'ila na'aman ya yi alkawali daga nan gaba zai bauta wa Allah na Isra'ila mai rai shi kaɗai. Naman ya ba Ilisha kyauta, amma Ilisha bai karɓa ba. Na'aman ya dawo gida cike da murna. Wannan labari yana taimakonmu mu gane da Allah yana ƙaunar dukan mutane. Na'aman maƙin Isra'ilawa ne, amma duk da haka Ilisha ya taimake shi. ta wurin wannan kuma na'aman ya gane da taimako sai wurin allah kaɗai yake wannan labari muhimmin ne ga mutane don su gane ikon allah yesu yana so mu ba da labarinsa ga mutane ta wurin haka za su san shi kuma su yabi allah kamar na'aman ya yi foto na uku Ilisha da mayakan Allah Sarakuna ta biyu Sura shida aya takwas zuwa sha bakwai Sarkin Siriya ya yi shirin yaƙi da Isra'ilawa, ya aike mayakansa su yi yaƙi da Isra'ilawa a wani wuri. Ubangiji ya faɗa ma Ilisha abin da zai yi, Ilisha kuma ya gaya ma sarkin Isra'ila su bar wannan wuri domin sarkin Siriya zai aika da mayakansa a can an yi haka har sau da dama har sarkin siriya ya yi fushi kwarai domin yana tsammani wani cikin mutanensa ya ruɗe su amma sun gaya masa ba laifinsu ba ne ilisha ne mutumin allah domin ya san dukkan abin da kake yi kuma yana gaya wa sarkin isra'ila da jin haka sai sarkin siriya ya yi shirin kama ilisha domin ya sami labari ilisha yana da zama a garin dotan sarkin siriya ya aike mayakansa su kewaye birnin da fitowar bawan ilisha da safe sai ya ga mayakan siriya sun kewaye birnin tsoro ya kama shi ya ce ma ilisha me za mu yi Elisha ya ce masa, Kada ka ji tsoro, mayaƙanmu sun fi nasu yawa. Elisha ya yi addu'a ga Ubangiji, ya buɗe idanun bawansa, ya ga al'ajabi. Allah ya buɗe idanun bawan Elisha, ya ga dawakai da karusai da mayaƙa na wuta bisa tudu kewaye da su, mayaƙan Ubangiji ne. sun zo su taimaki ilisha ilisha bai ji tsoro ba domin ya sani allah yana tare da shi shi zai kiyaye shi ya sani kuma ikon allah ya fi na mutum allah yana da iko har yanzu yana lura da mu kamar ilisha